masallacin alhaji umar mutallif babban masallacin juma'a makera a nan funtuwa a jihar katsina ubangiji ta'ala ya kare mana wannan yanki mahaɗu daidai wannan lokaci wato yammacin talata 21 ga watan ramadan ta shekara 1447 da wannan ya yi daidai da goma ga watan maci shekara ta dubu biyu da da shida miladiya mun haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul bakara matashiyar zancen mu faɗin allah ta'ala innal ladina amanu wal ladina hajaru إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله نعم والله غفور رحيم وبنجد تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا lalle waɗanda suka yi imani kuma suka inganta imaninsu sannan kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi saboda Allah ula'ika yarjuna rahmatallah waɗannan su ke sa ran ko su ake sa ran za su samu rahamar Allah suna fatan samun rahamar Allah wallahu ghafurur rahim wallahu gafurun lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne rahimun mai kuma rahama wato mai tausayawa bayinsa waɗannan abubuwa ko in ce wannan aya a jiya mun yi bayani a kanta cikin tafsirin Raddul azhan ila ma'anil Qur'an babban malami al-Imam Sa'adi yace ta tattara abubuwan shiga aljanna ingantaccen imani shine tushe dukkan wata nasara to aka Allah yakan kinan samun nasara ne akan inganta imani in kuka inganta imanin to sai ubangiji maɗaukakin sarki ya tausaya muku ya baku nasara shi yasa duk lokacin da zaka fuskanci wani abu da kake so ka samu nasararsa to inganta imaninka da yardanka da ubangijinka babu shakka aiki ne mai girma wajen samar da nasaran abin da ka fuskanta gane ko inganta imani su da yawa yakan samar da mafita yayin kunci inganta imani su da yawa yakan samar da tabbas yayin shakka inganta imani yakan sauƙaƙe al'amura yayin wahala su da dama ayoyin alkur'ani da yawa ubangiji ta'ala yakan gina nasara da ba da ita gwargwadon karfin imanin mutane kamar yadda yake wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la na fil ard hmm. kama istakhlafa alladhina min قبلهم نعم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا, لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله تعالى يتي وعد الله الذين آمنوا منكم Ubangiji ta'ala ya ma wanda suka inganta imani suka yi imani cikinku wato imani da Allah imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imani da littattafan da aka saukar daga sama da sauran arkanul iman ubangiji ta'ala ya yi alkawari ga wanda suka inganta imaninsu cikinku wa amilu salihat sannan suka biyan ta haka ɗin da yin aiki mai kyau la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa ladina min qablikum lalle ubangiji ta'ala zai ba su jagoranci a bayan ƙasa zai sanya su su zama mamaya su zama khalifofi a bayan ƙasa la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lakum sana ubangiji madaukakin sarki zai zaunar masu da addinin su wanda ya yardar masu da shi sai zanto addinin musulunci ya zauna kana iya yin musulunci ba tare da kyara ba musulunci ya kama ko'ina wannan nasarar za su samu ne in abu biyu sun afku ingantaccen imani da kuma ingantattun ayyuka wato ayyuka na gari a musulunci sannan wala yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la na bi shay'a ubangiji madaukakin sarki sai ya canzawa mutane daga halin tsoro da razani da firgici da insecurity sai ubangiji ta ya kawo musu security ma'ana Allah ya kawo tsaro ya cire musu shakka da tsoro a samu kwanciyar hankali a samu zaman lafiya amma da ya sharaɗin haka ɗan inganta imani haka Allah ya faɗa inganta imani wa man kafara ba da zalika fa ula'ika humul fasikun wanda ya dawo ya bujurce kuma ya lalata imaninsa ya koma madadin da ya yarda da Allah a matsayin mai badawa mai hanawa sai kuma yana hadawa da guru yana hadawa da laya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wato mutum zai yi imani da Allah kuma sai ya sulka da shirka a baki zai ce ya yarda da Allah a matsayin in ya samu shi in ya rasa shi shi kaɗai ke da iko cikakkiyar rububiya kaɗai ta tabbata ga Allah ne guraye ƙarya ce layu ƙarya ce bante ƙarya ce wuri da sauran kayan rataye-rataye duk wannan ƙarya ne duk shirka da Allah ne dogara kaɗai ga Allah nusbil ilahi wala ta nusbi siwahu man bil malikil jalili kafahu ka dogara ga Allah shi kaɗai ka dogara ga wani to kaga inganta imanin nan wallahi da shine ake samun nasara a bayan kasa. Allah ya jikan al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa mai albarka Madarijus Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace bis sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din bis sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din wato gurgudan yakinin ka ana son yakini ne mun gane ko waje annakum a'immatan وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah ta'ala ce bi amrina lamma sabar wa bi wato ake so a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da addu'a yace wanda yaje yana ciwon kai ko wanda yaje yana ciwon ciki to ya ɗibi kasa ƙasan gidansa ko ƙasan kofar gidansa, ko kasar anguwansu ya ɗan tofa ya mu haka a hannunsa sai ya dafa ƙasa in ya dafa kasa ya dan dauko ya ɗibo kaɗan cikin damƙin ƙasa da ya dangwalo da yatsunsa sai ce "Bismillah, turbatu ardina biriki ba'dina yashfi saqimuna bi idina, rabbina yana yin haka kawai sai kama kan sai ya shafa ma'aikin Allah ya ce zai ji ya warke insha Allah to amma lokacin da ka rike kan wani za ka yi masa wannan addu'ar ko ka rike kai kanka kawai kana kallon ai shiriri ta ne kai dai ka kusa a baka paracetamol a baka panadol da sara to tun da ka ɗauke shi a matsayin ba da gaske ba to ba zai maka aiki ba yaki ne ake so an gane da aka imani abu ne mai mahimmanci a lahira da duniya ma ga baki da sannan abu na biyu da ubangiji maɗaukakin sarki ya ce innan ladina amanu to sai kuma ya ce walladina hajar hijira a wancan lokaci shine a bar garin makka a koma garin madina garin makka a lokacin darul kufri ne garin madina a lokacin shine darul islami to a karan farko bayan Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira ya bar makka ya koma madina to duk wani mai imani duk inda yake a duniya a wancan lokaci kafin fatu makka to imaninsa ba zai zanto karɓaɓɓe a wajen Allah ba sai ya bar garinsu ya bar danginsa ya bar iyalinsa don aje a karfafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a madina in dai mummuni mai imani ne na gaskiya to imanin sai yana wajabta masa ya garin su ya je madina a wancan lokaci kafin a yi fatu makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ila hijrata ba'dal fathi babu wajabcin yin hijira bayan an bude garin makka da musulunci amma kafin a bude garin makka da musulunci a kakkarya gumaka a lokacin duk inda kake a duniya dole ka bagarin ku ka je madina dan nan mummune suka tattaru waskuru iskuntum qalilan mustad'afina fil ard waskuru iz antum qalilun مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس النار فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات نعم. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Allah ta'ala ya ce waskuru iskuntum kalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhassafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun waskuru iskuntum kalilun ku lokacin da waskuru iskuntum kalilun mustada'afuna fil ardi ku tuna lokacin da ba ku da yawa ba ku da yawa kuna da rauni a bayan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kuna makka ta hafuna ayyata hattafa kumun nasu kuna ma jin tsoron kar mutanen makka kafire su burkushe ku fa'awa ku sai Allah ya tattara duk al'umman musulmi dai kun musulman da ba su da yawa sai Allah ya tattara su a wuri ɗaya a madina wa ayyata kun bi nasrihi Allah ya karfafe ku da nasararsa warazaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun ubangiji Ala ya azarta ku da daɗaɗen abubuwa yaga cewa ko za ku gode masa a shake sahabbai a lokacin da suke ba su da yawa to a lokacin sai aka wajabta musu haɗin kai haɗin kai da haɗin zuciya da haɗin gangan jiki ma gaba ɗaya kasuwar watsi wannan na can wannan na can a daidai ku Jisai sai a rika musu bi ana musu ɗauki ɗaiɗai to a'a bayan su sun haɗu akan taimakon Allah da annabin Allah da yin musulunci sannan ma sai aka nemi duk wani musulmi ya baro inda yake su zo a gina gari kwara ɗaya mai ƙarfi garin madina to a lokacin dole ne kowa sai ya hijira mun gane ko in ba haka ba Allah ba zai karɓi musuluncin mutum ba dan ya ce innal ladina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نعم. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الله تعالى إن الذين توفاكم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها للي دكا وأندا har mutuwa ta kancin masu suna garin maka, ko suna garuruwansu an ne, ko ba za su ba su ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa madina ba sun ki su yi hijira har mutuwa ta riske su aka ce ku me yasa ba za ku yi hijira ba suka ce ai rauni muke da shi a bayan kasa Allah ya ce waɗannan ƴan wutan jahannama haka Allah ya faɗa sai ce illal mustaza'afina minar rijali والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا سيدي ما سروني تكين يارا دماتا دا واتو إلا المستضعفين من الرجال ما سروني تكين مزا دا كنانا يارا دماتا وانا نتكي دا روني سني على المستضعفون من الرجال والنساء والولدان تيدي لا يستطيعون حيلة ba su da wata dubara da za su su iya yin hijira mun gane ko wala ya ta duna sabila ba su ma san hanya ba ba sanya za su yi ba su kaɗai ne Allah ya yafe musu a shakin jama'a wannan ayar ta innal ladina tawaffakumul mala'ikatu tana nuna a farkon karo initiate farkon sanda aka yi establishing musulunci sanda aka kafa addinin musulunci ya kafu daga makka to bayan ma'aikin Allah ya yi hijira ya shekara sha uku a makka to dole kowa fa ya bar garin makka ya koma madina mun gane ko to shi yasa Allah ta'ala ce bayan imani kuma sai an yi hijira amma alhamdulillah da tafiya ta tafiya akai yi fatu makka to daga nan ma'aikin Allah ya dakatar da wajabcin yin hijira ba haka ba duk duniya kowa in zai musulunci sai ya je madina to amma ma'aikin Allah bayan an yi fatu makka ya la hijiratu ba'dal fati walakin jihadi waniya sai dai a ci gaba da kokarin yada addinin Allah a kowane gari a kowane wuri kuma a kyautata niyya mun gane ko Allah ta'ala ya dace da mu sannan cikon aiki na uku bayan inganta imani da yin hijira a wancan lokaci sannan sai kuma yin jihadi shine yace waja'adu fi sabilillah yin jihadi saboda Allah in an ce jihadi kamar yadda al'imami ibn al-qayyim al ya yi bayaninsa a cikin littafinsa mai albarka zadul mi'ad fi hadi khairul ibad ya ce jihadi na nufin ƙoƙari don daga kalmar Allah sama don yada addinin musulunci duk wani ƙoƙari da za ka yi don taimakon addini to ka jihadi mun gane ko yaƙi a ce ka daka a jirke ka ka sara a sare ka ka harba a harbe ka an gane ka kai hari a kawo maka hari ka kashe kai ma a nufo kashe ka mun gane ko shi wanda yakan zo ne a matakin ƙarshe shi ma nau'i ne na jihadi ana yin haka da manufar daga addinin musulunci amma in akwai hanyoyin da za a ba a yada musulunci a tallata shi a yi advertising addini ya shiga lungu da sako a karɓe ki in dai za a yi haka ɗin cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali to ba sai an kawo wancan matakin na ƙarshe ba an gane ko daman shi mataki ne na ƙarshe kamar malamin education ne za a ce maka in za a koya maka a harkar koyarwa duka tana duka tana wani mataki ne matakin ƙarshe an gane duk wani ke shani abin da zai faɗa maka kenan ba ka zuwa kawai laifin farko yan aji na yi shi kenan sai zana a sai an bi hanyoyi da yawa na kansilin ba in abin da ya magani ba ne sai ya zama a ƙarshe shi ne duka kan zo to haka ma jihadi in an cewa to haka ma yaƙi yaƙi nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi a ƙashin gaskiya saboda Allah ni dai a iya sani na ban san wani malami da ya bayani kan jihadi da fannonin shi da yadda yake kamar Al'imami ibn qayyim a cikin littafin zadul mi'alim da aka duk ɗaliban ilimi ina maku wasiya da wannan littafi ka karanta me ake kira ma jihadi tukuna wasu nau'uka ne na jihadi ya ake yi an gane ko wannan hatta waɗanda suke da aƙida ta boko haram dan wane ne ahlus sunnati lid wata wani jihad mutanen bin yusuf to ku karanta zadul mi'ad fi hadi khairil ibad ku ji menene jihadi ku ji yadda yake ake bayani manyan malamai ar-rasikhuna fil ilmi ku ji yadda suke ija ayoyi da suka zo cikin alqur'ani kan batun yaki kan batun jihadi haddidul mu'minina 'ala al-qitali duk irin waɗannan ayoyi mun gane qatilul ladina yalunakum kufari al-kuffari wal yajidu fikum ghilza duk ire-iren su kaji yadda ake ije kowace a inda ta dace mun gane ko in ko kadi ba ayoyin kawai ka jamke su haka to sai kai musu misinterpretation kai musu mummunan fassara Wadda wannan kuma shi zai lidin ɗinka zuwa ga abin da za ka yi karara Wadda ya san nasu sukan ya tabbatar da cewa wato yadda ya san su wanda ya san su a yadda suke da fassarar magabatan mu manyan malamai to sai ga kai abin da kai ta'addanci kai ba jihadi kai ba an gane daga nan sai ya zanto addinin madadin ka ƙara bude kofofin shigowa cikin addinin to sai zama ƙara kulle suka ke ƙara kulle ma kake wanda yake wajen musuluncin in yayi hunkurin shigowa kallon irin yadda kai kake sarrafa ayoyin da suka zo kan yaƙi to sai a ɗauka addini ne na zub da jini alhalin ba haka bane ba da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to sai kuma ya ce يسألونك نعم يسألونك عن الخمر والميسر qul fihi ma إثم كبير ومنافع للناس نعم وإثمهما أكبر من نفعهما مم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم مالا أبكر قمي الله يغفر تامسا أتكلم تافن سبيع البركة رد الأذهان إلى معاني القرآن da ya zo zai fassara wannan aya da alarin ya karanta to ya yi mata wani shimfiɗa mai ban ƙaye ya ce al'islamun haƙiƙi yugayyar al'adatil ƙabihata musulunci na haƙiƙa musulunci na asali ba jabu ba ma'ana wadda suke musulunci musuluncin da Allah ya saukarwa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ba wanda sukan yi wani abu da sunan musulunci alhalin ba shi ne musuluncin ba in dai musulunci ne musuluncin da Allah ya saukar wa ma'aikinsa daga sama to shi wannan musuluncin yi yugayyuru al'adatil kabiha kullum yana canza al'adun mutane ne munana aikin musulunci hakikanin musulunci shine canza munanan al'adun mutane da ya tadda wa yubaddilu biha alhamida sai ya canza munanan al'adu da kyawawa duk sanda aka kawar da wata mummunar al'ada to sai a zo da kyakkyawa da an kawar da al'adan durkuso sai a ce to ga al'adan sallama kun gane da an kawar maka da al'adan durkusawa a al'adance za a yi suwa to sai a zo maka da al'adan sallaman yan aljanna gaisuwan yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah in aka kawar da al'adar gafaran ku dai masu gida to sai a zo da al'adar assalamu alaikum wa rahmatullah an gane ko sai al'adar musulunci sai ta maye ta zama ita ce mayau akan wancan mummunar al'ada auyu mai yutuha auyu mai fa shai'an. ko kuma musulunci yakan rika kashe al'adu munana munanan al'adu cikin community cikin al'umma ya rika kashe su a hankali a hankali mun gane wala yufaji'uha mufaja'atan tanfiru an fi awwali fi awwali wahdatin Allahu akbar wato kaga musulunci na da tactics na da tsari ko dai in zai yiwu a canza ma wato kyakkyawa da mummuna a janye mummunan ɗabi'a mummunar al'ada nan ta sai a ce maku ga kyakkyawar al'ada ga kyakkyawar ɗabi'a mun gane in kuma mummunar al'ada ce ba wani abin da za a musanya maku da ita to sai a ku a hankali an gane a rika kashe wannan mummunan al'adar a hankali a hankali ba za a durgo muku lokaci ɗaya a ce za a cirje wannan mummunan al'adar kun gane ta yadda yake waɗansu ba za su fahimta ba sai a ba a hankali a hankali ina fatan mun gane da kyau ba za a fado muku fado wanda zai koru wasu daga tafiyar ba za mun gane sai a ba hankali a hankali a hankali da zai magana yawa ina sai a hankali a hankali za a ci ina fatan mun gane Falahamru misalin giya Walmai-shiru da tata min al adatil qadima az-zamima suna daga cikin al'adu da tsatsu kuma abin zargi marasa kyau an gane da shan giya da tata ولكما علاقة قوية بالمال والمعاملات maiya sannan suna da alaƙa mai ƙarfi da dukiya an gane ko dai wajen kashe dukiyan ko wajen samu kaga jiya tana da alaƙa da dukiya domin akwai masu sayar da ita akwai masu sarrafa ta suna samun kuɗi da wani sannan cata gaba ɗaya wani mugun business ne da ake yi wanda gaba ɗaya ana yi ne don neman kuɗi to suna da alaka da dukiya Sune da alaka da zamantakewan al'umma da mu'amalarsu Da haka wa izalatu hafi yawmin ghairu mumkina a ce rana daya an taso an taso kawai an tuje musu wannan al'ada an hana ku wannan al'ada ba abu ne mai yiwuwa ba sai a bari a yi a hankali a hankali a hankali Allah ya gafarta mala abubakar gobe da ya fara cewa ɗalibansa kun ga taron sunan nan da kuke yi ya ta tara mutane a kofar gida ba shi da wani dalili fa a shari'a ban dan fodiyo ma ya sassuke shi a littattafansa da haka kun muku dawo masallaci ma aka yi sallah kawai da an yi sallah sai a jiyo sai a raɗa suna shi ke to yana ta karantarwa yana ta karantar da ɗalibai sun sai wani ɗalibi bayan duk ahalu sunna sun kyale taron suna irin na da da akan tara mutane a kofar gida sai aka dawo aka ɗauki shawarar malam ane a masallaci turannan karantarwa ya yi ƙarfi sai wani ya ɗaga hannu cikin almajiransa sai ce gabata malam wai shi kan shi taron sunan nan a masallacin nan me dalilinsa ina hujjar cikin Ƙur'ani ko hadisi yace to kun gami kenan to ku bari shi ke <laughs> wato kaga shigo shigo ne a hankali ku taho ana bin karantarwa a hankali a hankali an gane rana ɗaya bai zo ya ce kai ku daina yi gaba ɗaya ba sai wasu saboda rashin sani ta yi ta waye amma sai ya ce masa a ku dawo da shi masallaci suna nan su da kansu da karatu ya karatu suka gano mafadur tashri akan ne ake gina hujjan shari'a alqur'ani da hadisi dalilan shari'a sai ta ga ai ba wani dalili akan yin wannan taron sunan hatta a masallacin da kansu sai suka yi rizin motion su suka kawo wannan sai ce a to kun fahimta kenan daga yanzu da haka ku janye kenan shi ma a masallacin to haka in kuna da wata wato wata al'ada da ta dade cikin mutane to ce za ka yi mata diran mikiya a bi su a hankali a hankali za ku zo ka cimma wani ya ce ya musulunta amma ya saba da shan gurkudu to kan rana ɗaya ka ce kai khalidi na biya abu da wuta balbal dole kawai a'a ya musulunci ya sallah in ya kare sallah ya sha burkutun shi an gane a hankali a hankali za ka bi shi ce rana ɗaya yadda ya daina kafirci ya daina yadda da wani a matsayin Allah a ranar sai ya daina shan giya a ranar sai ya daina zana a ranar sai ya daina komi a'a sai a bi shi a hankali mun gane ko Allah ta'ala ya dace da mu fal qur'anu yu'aluju al mawdu'a bi hikmatin al qur'ani yana magance wannan topic din na shan giya da tata alqur'ani ya rika magance shi ne cikin hikima an gane ko alqur'ani ya magance shi ne cikin hikima ba ta da gaggawa ba hankali a hankali shi yasa mai wa'azi ana buƙatan ya bi abu a hankali a hankali a hankali mun gane karkai gaggawa ka rika bin abubuwa a hankali duk mai wa'azi kar ya kausasa harshe kar ya yi gaggawa ya ba a hankali a hankali har jama'a su fahimta haka ake wa'azi ba gaggawa ba ta da haƙarƙari ba zage-zage ba ifate-ifate akwai wanda yan kun samu su harshe to ba za ma su ji maganar ba abinda kake so su gane ba za su gane ba in ko ka bi su a hankali sai su gane shi al-imamu abu Nu'aimin al-asfahani a cikin littafin sami albarka hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya da yazo kan tarihin umar bin umar bin abdul aziz sarkin nan mai adalci sai ya ba da wani labari ya ce akwai lokacin da aka samu wasu manyan masu wa'azi suka zo wajen halifa wajen sarki suka ce ran kai daɗe mun zo za mu maka wa'azi mu masu wa'azi ne sai ya ce to ku zo ya shiga da su fada aka zauna za su fara wa'azi sai ya dakatar da su ya ce ku tsaya ya ce duk abinda za ku yi man wa'azi a kansa ko na kafirci ko na zalunci ko na fasikanci ko sabo na kai fir'auna suka cewa ne kai ai ko me za mu maka wa'azi a kan shi laifinka bai kai na fir'auna ba zunubinka bai kai na fir'auna ba ya ce to ɗaya kenan na biyu ku biyun nan masu wa'azi duk iya wa'azinku duk ƙarfin wa'azinku kun kai annabi Musa da Haruna suka ce wa ne mu da annabawan Allah wajen wa'azi ai duk wa'azin mu bamu kai annabi Musa da Fir'aun da, Haruna iya wa'azi ba ai sun fi mu in dai batun wa'azi ne yace to faqula li qawlan layyinan in za ku yi man wa'azin nan ku sauƙaƙa man ku sauke harshen ku ƙasa ku tausasa harshe kuna kuna yi kuna ana sabbina ne ranka ya dade kusan sarki ne an gane ba hana ku wa'azi ba amma ku tausasa harshe yace wallahi in ku kausa man harshe zan daure ku ya fada masu wa'azi yace ku tausasa man harshe saboda fir'auna ma duk yadda fir'auna yake amma Allah ta'ala bai yake alaran ba yake faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kaga fa fir'auna yace ana rabbukumul a'la ya fada ko bai fada ba fir'auna kaga ta fuskacin kafirci ai wannan karshe ne tunda yace ana rabbukumul a'la ya kai karshe a kafirci sannan ta fuskacin fasikanci da sabo Allah ya ba da labari ya ce bana abana'akum yana yanka yara tirajirai إن فرعون ألا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم نعم ويستحيي نساءهم نعم وتؤشاك الجماعة كنت يذبح أبناءهم ينا ينين كيارا كنانا a ya kai ƙarshe wajen fasikanci a titi da kai Allah ya ce inna hu amma duk tare da waɗannan zunuban sai Allah maɗaukakin sarki ya ce idhaba ila fir'auna اذهبا إلى فرعون إنه طغى الله يتي النبي موسى ده أبوكينك النبي هارون كتفوا جن فرعون domin ko fir'auna inna hatsa ga ya ketare iyaka ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ya ce ana rabbukum al'ala ya yanyanka yara kanana yuzabbihu abana'akum ya yi abubuwa na ta'addanci amma tare da haka Allah ya ce ku je wajen sa in kun je faƙula lahu ƙaunar layyinan ku faɗa masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkaru au ya ta yi wannan wa'azin da za ku yi masa da kalmomi masu taushi ya karyo da zuciyarsa ya ji wa'azi ko ya ji tsoron Allah an gane to shi yasa masu wa'azi ba wai burgewa ne ka hau duro kana kiran sunayen shugabanni da gwamnoni da wani ne kana kausasa harshe ba gaskiyar magana ba haka ake da'awa ba ba an gane ko ba laifi ba ne kai masu wa'azi in sun saba ma Allah sun ci kudin mutane a <laughs> kan ko kai masu wa'azi amma ka san kalmomi da ya kamata ka faɗi ina fatan mun gane domin duk yadda kake kallon wani ya yi wani ta'addanci da zalunci cikin shugabanni da wuya ta'addancin shi da zaluncin shi da kafircin shi ya kai fir'auna an gane duk yadda kake ga ya danna haƙƙin talakawa ya ci dukiyarsu ya zalunce su ya ta'addance su to duk ta'addancin shi ina tabbatar maka da ba zai ma kama kafin fir'auna ba har kwanan gobe in mutum ya zalunci ma sai a ce fir'aunanci yake ma'ana koyo yake yi a kwanan gobe amma duk da shi fir'aunan da ya baza fir'aunancin a bayan ƙasa Allah ya ce wa masu wa'azi cikin annabawa in kun je za ku yi masa wa'azi fa kula ku qawlan layyinan ku faɗa masa maganganu masu taushi masu kama hankali la'allahu yatazakkaru aw yakhsha an gane da aka in nan wurin yanzu in buɗe ma gwamnan katsina ko gwamnan kaduna ko wani sanata ko shugaban ƙasa in dinga faɗin maganganu masu zafi kuna kafara to wannan fa ba shi ne wa'azi ba an gane ko ba shi ne wa'azi ba ka ɗauki mutane a hankali a hankali ko karanta hiyatul awliya wa tabaqatul asfiya na da imamu abu na al-asfahani karkashin tarihin umar dan abdul aziz mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to sai Allah ta'ala ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri ai al-qimar ma hukmukuma sahabbanka suna maka tambaya dangane da hukuncin giya da tata sun ce menene hukuncin shan giya menene hukuncin tata kul ai kullakum ka faɗa masa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi ma cikin giya da tata ai fi fihi ma cikin amfani da giya cikin yin tata ismun kabirun akwai zunubi mai girma duk mutumin da ya sha giya ko ya sai da giya ko ya mu'amalanci giya to za a bashi zunubi mai girma yana da alhaki mai yawa an gane ko haka ma tata duk mutumin da ya tata aka ci shi a tata ko ya ci wani abu a tata ko ya aikata tatan aka yi duro ba wanda ya ci wani babu shakka akwai ismun kabiru zunubi mai girma azimin babba wa fi qira'atin bil musallasa a wata qira'ar ana karantawa da sa'ul musallasa maimakon ka ce ismun kabirun sai ka ce ismun kasirun ban gane kaga bambancin su ba'un ne da sa'un wannan fi'in ma ismun kabirun a wata ƙira'ar kuma kama al'imamu hamza da al'imamu kisa'i su suna karantawa ne sai ismun Kabirun. fiye ma ismun Kabirun. amma bakon sauran ƙwarra baƙul ƙwarra su kuma su ne suke karantawa da cewa fiye ma ismun Kabirun. amma al'imamu hamza da kisa'i su kam suna karantawa ne da ismun kabirun mun gane ko wato ismun kafirun maimakon me kafirun sai ce kafirun ina fatan mun gane a cikin giya da tata akwai zunubi mai yawa ko zunubi mai girma lima sulu bi sababe kima min al saboda dalilin shan kayan maye giya ko wiwi domin an ce giya kamar da zamu zo mu ji in karatun ya faɗaɗa giya shine dukkan wani abin da zai jirkita kwakwalwa ina fatan mun gane haka al-Imam tsabari a cikin tafsirin sa ya fassara yace dukkan in an ce al-khamru ana nufin kullu ma khamar al-aqala duk abin da ya jirkita tunani ya sa marisa ya sa aka timbele to wannan abin sunan sa giya an gane ko duk abin da ya sa maye ya sa marisa ya sa ana timbele ana magana ba a san me ake cewa ba to wannan abin giya ne ko wuzuyi ne ko shalasho ne ko dukkan kayayyakin shaye-shaye to sanadiyan giya da sauran kanninta na shaye-shaye akan samu al-mukhasamatu fada da rigima da husuma wal mushatamatu mushatama shine wato zage-zage mun gane lima ya hasulu bi sababihi ma min al-mukhasamati wal mushatamati saboda abin da kan faru na husuma da zage-zage an gane ko wa qaulul fush. da zantuttuka na saban Allah na alfasha ku rika lura yara ai shaye-shaye an su suka fi rigima sai gari an ce da kafan kura ne da kafan ya da kwari ana rigingimu waɗannan su ɗauko wuka waɗancan su ɗauko wuka wai za a yi faɗa an gane galibi yara 'yan daba 'yan shaye-shaye an su suka fi rigima isu isu kaga wannan da yankakken fuska wannan da yankakken wuya duk sun yanki junansu me ke kai su zuwa ga wannan husuma ɗin da zage-zage da fitina to babu shakka shaye-shaye ce Allah ya tsare mu to amma apart from abinda Allah ya faɗa wa giya na zunubi mai girma to kuma akwai a linnas akwai amfani ga mutane to mala abakar kuma sai fasara amfani yace bil lazza akwai zaki wadanda kila sun suna jin dadin ta in sun sha an gane wal farh bil khams su suka ji farin ciki duka ce dan giya ko dan giya sarki ne in ya sha sai duka kawai kamar shi ne sarkin garinsu an gane ko wa isabatil mali bila kaddin fil maisir sannan samun kuɗi ba ta da an sha wahala ba wajen yin cata haka nan kawai abu buga wani abu a zazzana wani abu sai a ce mutum ya ci mota an gane ko to amma wannan maganar da mala abubakar kuma ya ce akwai daɗi so a wajensu da kuma farin ciki su a wajen su masu sha ina fatan mun gani da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a manafi din da Allah ya ishara da ya ce wa manafi'u linna suka ce kudin da ake samu amma ba haka ba giya ba ta da wani zaki ta ba zaki da za ake sha kaman ana shan yogurt ko kama ana shan lemon kwalba ba ba wani zaki a baki ba wani amfani a jiki kawai fitina ce yanzu ɗan wuyi in ya busa wuyi ɗin zaki take da shi kamar minti ko kaga duk wannan manafi ɗin da Allah ya faɗa ya ce wa manafi linnas malamai suka ce riban da suke samu mun gane ko al-imam ibn al-arabi al-imam al-qurtubi al-imam tabari duka a tafsiran su al-imam abu khatim ar-razi duka waɗannan sun ce manafi linnas da Allah ta'ala yake nufi Shi ne ribar da sukan samu saboda a wancan lokaci a yankin makka garin makka ba giya akan zo da giya ne da kasan sham to sai ya zama a kasan sham ɗin farashin giyan ta tana arha ga giyan nan ko ina a sha to yan kasuwan giyan dama su ma yan giyan ne sai su yi kasan sham sai su saro giyan sai su kawo ta makka in suka zo da ita makka sai su siyar da ita da farashi mai tsada mun gane ko sai siyar da giyan da farashi mai tsada to sai samu riba mai yawa to wannan ribar da sukan samo mai yawa a harkan business din giya da kuma kuɗin da sukan ciwo a wajen abokan catansu to su Allah ta'ala ya haɗa ya ce wa manafi ulinna su amfanin da suke da shi ga mutane an gane ko amma Allah maɗaukakin sarki ya ce ku sani wa ismukuma zunuban da kuke samu wajen Allah ai ma yan sha'u an kuma min alfasadi barna da aftakan yaɗu a bayan ƙasa sanadiyan shan wuyi shan giya shan bommi shan totolin shan kwata shan tsohuwar jarida shan kayan maye shan kayan barasa barnar da kan yaɗu a bayan ƙasa na ta'addanci da hauka da da rashin tausayi to wallahi barnan da kayan maye ke yadawa ke samarwa a bayan ƙasa akbaru a'zamu min nafsihi ma in kai kwamfiyarin da kuɗin da ake samu ai sun kamfaratif ba za ma ka hada ba barnan ta fi amfanin ma'ana in kana sayar da wiwi a nan makera kana samun kuɗi kana cefa ne to kakkamanta barnan da wiwi ɗin da ka take yi na lalata ma yara matasa kwakwalwa ta hana su tunani ingantacciya ko ingantacce ta hana su ilimi basira su ta dode sannan ta sa su ta'addanci duk kashe-kashen nan da kuke ji wala malam shirin shaye-shaye sharrin shaye-shaye dubbar nan da take sawa ai fi kudin da kake samu mun gane so yafi kudin in aka yi kwamfiyar Allah maɗaukakin sarki ya tsare Shi ne sai ce sami sami'an nasu malam ya ce sanda mutane sahabbai suka ji saukan wannan aya hadal hukum suka ji wannan hukuncin hukuncin me wato hukuncin sami sami'an nasu hadal hukuma sharabaha qaumun a akharun lokacin da wannan hukuncin ya sauka aka ce a cikin giya akwai zunubi mai girma amma kuma tabbas akwai maslaha don ana samun kuɗi da ita a cikin caca akwai zunubi mai girma amma tabbas akwai maslahan wasu don suna samun kuɗi da ita amma sai Allah ta'ala ce sai dai ku sani kuma abuta hankali zunuban da ake samu barnan da giya da cata suke cikin kwaminiti, wallahi ya fi amfanin da kuke samu inda za a sa amfanin da kuke samu a faifai to mutane masu hankali tun a wancan lokaci sai suka kiyaye giya suka ce wannan ya wadatar wani tana akarun kenan amma wasu sai suka kunnen uwan shegu suka ce su tunda dai akwai amfani za su ci gaba da sha shine washe raba a kawo sai suka ci gaba da sha an gane ila an harramaha ila an harramatha ayatul ma'ida har sai da ayar cikin suratul ma'ida ta sauka wacce ta nuna haramcin giyan gaba daya ya ayyukan ladina amanu innamal khamru ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ce إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء نعم. والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة نعم، نعم. فهل أنتم منتهون Allah ta'ala ce ya ayyukan lazina Amadu ya koma mune innamal hamru kun ga giya da kanninta in nace ce kanninta kaga ga ya shiga ciki da makamantansu innamal hamru wal maisir da giya da tata wal ansabu da gumaka wal azlam da karakara in mutum zai yi tafiya sai a ce wai ya je kofar gida in ya fara ganin ya mace ne ta gilma to tafiyar da sa'a ya tara dan mashin ta fita tasha ai ma mota ki Allah sauka lafiya wato Allah ya sauke ku lafiya in kuma kana ta kofar gida sai ka haɗu da namiji to yi tafiyar ba sa'a mun gane ko ai sata sai wani mutum ya zo da wani atalai ya ce wai ta wannan a talan da wannan su jabarin zai kanu barawa to shine nau'i nau'i dai na karakara suna nan da yawa shi ake kira al-azlam to Allah ya musu kudin gora gaba daya yace ya ayyukan na amanu ya kuma munai inna khamru kun ga giya wal suru kun ga tata shine da tata kenan wal ansabu da gumaka wal azlamu da karakara waɗannan abubuwan guda uku rijisun min amali shaitani fatirne buhu la'allakum tuflihun Duka waɗannan gaba ɗaya datti ne cikin ayyukan shaidan an gane ko gaba ɗaya datti ne ƙazanta ne rijisun min amalin duk ƙazantan shaidan ne facitan yuhu ku nisanci giyan ku nisanci tatan ku nisanci gumakan ku nisanci kara-kara ɗin mai kuna in kun haka ne za ku samu babban rabo ku rabauta ku shiga aljanna a rangoba alkiyama sai Allah ta'ala ce innama yuridu shaytanu ayyuki bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yusuddakum an zikrillahi wa an salah fal antum muntahun innama yuridu shaytanu sanni dai kadai shi shaytan yana son ne ayyuki bainakum al-adawata so yake ya jefa gaba ayyuki bainakum al-adawata wal baghdha'a ya jefa gaba da kiyayya da fada da ta'addanci a kankaninku ku mutane filhamri wal maisir amma ba zai iya sa maku ta'addancin junanku da kiyayyen junanku da gaba da junanku da fada da junanku ba sai in har kun yadda za ku yi mashi da'a ku sha kayan mai kun yadda za ku masa da'a ku yi cata gaba da fada ne ta akuwa tsakaninku da kin juna yanzu abin da ya faru a kano kwanan nan kafin azumi aka sami yaro matashi bai kai shekara talatin ba kun dai gansu yara matasa amma ya je gidan kanuwar baban shi a matsayin watake wajensa kenan inna kenan ko innasta kanuwar baban shi da ya haife shi ya kashe ta ya kashe 'ya'yanta guda shida kuna tsammanin anya normal sense zai yi wannan abin sai an an sha wani abu in aka sha wani abu ya burkita ma tunani duk ta'addanci da mutum zai iya yi na je wani gari akan hanyar Kano an gayyace ni wa'azi wallahi malam ne hudu bar juma'a a garin ne bayani ne magana akan shaye-shaye a wata gaba su suke bani labarin wadda kani ya kashe wanshi uwansu ɗaya ubansu ɗaya amma kanin ɗan shaye-shaye ne sai shi kanin yana zuwa shaye-shaye in ya dawo sai wanye mishi fada to rannan kanin ya je ya shaye shaye yana cikin maye sai wanye mishi fada da wanye mishi fada sai shigo ɗakin mahaifiyarsu sai ya kwanta a kujera tilisita wallahi yaron nan wai ya fusata uwan shi yi mashi fadan ya daina shaye shaye da ya je ya ɗauko wuka kawai wani yana kwanci a tilisita ɗan uwarsu kawai sai ta kama ƙawar nashi a kirji sai ya fasa kirjin shi kawai doguwar wuka suka ce wallahi ta bullo ta bayan wa ko kafin aje asibiti ya ce gagarin kuna Ƙannin shi uwa ɗaya uba ɗaya kashe shi amma ƙannin yana cikin ya riga ya fitar normal tantsinci ya koma hauka ya sha wani abu an gane to shaye-shaye shi ke haifar ta ta'addanci wallaha ta yanke jinafin ɗin ina tabbatar mako da za a kwashe kayan barasa a arewa irin triloli tons na wuiwui da ake shigowa da ke arewa in kana bibiya da kwayoyi in kana bibiyar rufaɗin din ndla wala abin zai daure maka kai wannan kayan shaye-shayen yana haɓaka ta'addanci hatta waɗannan 'yan bandit a daji kana tsammanin in ba su sha wani abu ba irin rashin tausayin nan za su iya shi ne amma sai a sha wani abu ya birkita tunani Allah madaukakin sarki ya tsare mu to shedan yana son ne inna ma yuridu shaytanu ayyuka bainakum adawa da wal baghdha'a fil khamri wal maisir sannan wa yusuddakum an zikirin lahi. in kuna shaye shaye wallahi ko ambaton Allah ba ku iya yi dan shaye shaye ne zai zo maka wajen wani tafsiri shi ta wani tafsiri yake Yi ba kosa kawai yake na a kira sallah ya banka mata ba wuta ba dan shaye-shaye kuma yana kai na tunɗelen shi ba zai ambaci Allah ba ba zai tsaye da sallah yadda ya kamata ba yana so da ya amfani da shaye-shayen matasa ya hana su zikirin Allah ya hana su karatun alkur'ani ya hana su karatun hadisi ya hana su karatun akida ya hana su karatun fikihun musulunci hatta karatun zamani yaron da ya zanto ya yi zurfi a shaye-shaye zai zai tsina na maka in yaro na shaye-shaye ya zai gane lissafi ya yaro zai fahimci kemistiri alhalin ɗan shaye-shaye ne wani kwas ne yaro zai iya ɗauka a tashiyari a jami'a ya gane kwas ɗin ya ci kwas ɗin alhalin shaye-shaye ta mashi kwakwalwa shaye-shaye mugun aiki ne wallahi sana'a ta kamar miya ya siya ya saida ya ci riba ya gane lissafi sosai a ci gaba a haɓaka to ɗan shaye-shaye ba zai ɗina na makomi ba suna na ƴan sana'o'insu na bumburutu a ɗan zai da fetur a yaya ana amma murɗa baki mutum ya riga ya tashi aiki ba wani abu ka taman da zai iya yi Allah madaukakin sarki ya tsare mun gane shine wa yusuddakum an zikrillahi wa anis sala sai Allah ce wa sahabbai sai Allah ta'ala ce wa hal antum muntahun fa hal antum muntahun shin kun yarda za ku tuba za a daina shaye-shaye Sabai suka ce in in ta haina, ta haina mun yarda mun yarda da Allah mun fahimci wannan da kyau suka ce wallahi sun yarda za su daina shaye-shaye jama'an musulmi wannan shi ne wato kun ji yadda mala ya fassara wannan gaba in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ji dalilin saukar da wannan sura wa ko in ce dalilin saukar da wannan bangare na aya ya na Ka'an alhamdu wal maisir an gane ko me dalilin saukar da ita sababin nuzul ɗinta sannan za mu ƙara faɗaɗa wannan matashiya daidai tun shaye-shaye ɗin nan daga wasu wato tafsiran malamai kafin ko mu ci gaba insha Allah subhanahu wataala abinda da muka faɗa ya zanto daidai Allah ta'ala ya bamu lada akan wanda ma kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ana roƙon Allah ba a ga an kawo bayanan kuɗi ba na okay to Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa Allah ta'ala ya mana gamdakatar yau matan aure sun lissafa kuɗin da suka tara wa marayu naira dubu ɗari hudu da kusan dubu ashirin da wani abu dubu ɗari hudu matan aure <laughs> matan aure tafsirinmu na matan aure a nan abinda suka ba da sadaka irin sadakan nan da muke nima to sun haɗa naira dubu ɗari hudu da ashirin da wasu kwabai a sama ɗazi-ɗazi ɗin nan suna nan a hannu kash. banda atamfofi banda blouse na yara banda takalma da sauransu su kuma tafsiri ɗaya ake shi ma kuma ba a yi ran juma'a ma'ana tafsiri ɗaya tafsirin safa ne kawai mu kuma nan maza tafsirai biyu ne ake haɗawa a nema da safe a nema da yamma kuma mu nan ba a fashi kullum ana ce da ba la ya ta fashe wani to mata dai muna gudun kan zuba maza kashi Allah ya tsare mu to amma alhamdulillah gashi an yankura a jiya mun kwana da 362,625 su ne previous amount mu to sai ya zanto a jiya ɗin dai A da safe na jiya an samu 7,710 da safe na yau kenan an samu 10,011 masha Allah ɗazu da safe an samu 11,400 da saba'in da biyar sannan yan jiya da yamma kun san ba a faɗa ba an samu dubu goma da ɗari takwas da talatin sannan yau da yamma an samu dubu goma sha hudu da ɗari hudu to ga baki ɗaya in ka haɗa kuɗin da ake da shi dubu ɗari hudu da shida da ɗari tara da arba'in matan aure sun fi mu da kaman su suna dubu ɗari hudu da ashirin ne ɗazu ɗazu da muka Eh. a yau da haka a take dai ka a ce an je karshe illa wa Allah a wanda suke sawa account ɗai dai ba mu samu rahoto ba a kai account ɗin marayu na Tat Bank 0010198286 an gane ko account ɗin marayu Allah ta'ala ya taimake mu Allah mai da gudunmuwa Allah ta'ala ya sa mu rayuwar mu albarka ya rufa mana asiri duniya da lahira ya ba abin da zamu ci mu sha mai sutura Allah madaukakin sarki ya mana maganin duk abin da ya dame mu duk wani wanda yake fama da wata cuta ta addabe shi Allah ka yaye masa Allah ta'ala ka yaye mana cututtukan mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya mai dorewa Allah ka ba mu lafiya mai dorewa Allah ka ba mu lafiya mai dorewa Allah ka shirya mana ƴaƴan mu Allah ka shirya mana ƴaƴan mu ka sa mu rayuwar su albarka Allah ka shirya mana ɗalibanmu ka sa musu rayuwarsu albarka Allah ka sa mu rayuwarsu albarka Allah ta'ala ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah waɗanda suke kasuwanci cikin mu Allah ka sa albarka a neman su masu aikin hannu ma'aikata gwamnati da duk wanda yake yin wani aiki da rufa wa kanshi asiri Allah ka buɗa masa cikin neman sa Allah ka ƙara saukar da albarkanka ga wannan gari Allah ka saukar da albarkanka ga wannan gari na funtuwa Allah ta'ala ka taimake mu karfa mana asiri Allah ta'ala ka yaye mana dukkan damuwanmu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin